Ƙungiyar ta Jama'atu Nasarar Islam mai shalkwata a Kaduna wadda mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ada Abubakar ke jagoranta na cikin ƙungiyoyin da gwamnatin ta nemi su zama 'yan kallo a wurin muƙabalar. Sai dai a sanarwar da ta fitar a laraban nan ƙungiyar ta JNI ta ce ba za ta halarci taron muƙabalar ba wadda aka shirya yi a fadar mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero. Dr. Khalid Aliyu shine sakatare janar na ƙungiyar ta JNI. Ai duk mutumin da ya yi wa annabi irin abinda wannan bawan Allah ya yi to ai shi kenan kuma an kulle kofa wannan sai a bace kuma tsakani da Allah kuma Allah ba zai bace ba zai ɗauki mataki wato a kansa. Dangane da furcin da wasu ke yi cewa wannan mataki na ƙungiyar ta ai, ka iya kawo rabuwar kai musamman tsakanin malamai la'akari da yadda bakin su ya zo ɗaya a farkon lamari da Khalil ya ce an samu haɗin kai da farin ciki da gwamnati ta dakatar da shi ta rufe masallacinsa kuma ita gwamnati shammatar mu ta yi kuma ai harkar dama ta fa harkar mu ce ba harkar wato gidan gwamnati ba ce harka ce ta addini dama tun farko da abin ya faru da wato an mika abin ga fadar mai martaba sarki da zai haɗa malaman Kano a san menene za a yi. Tuni dai wasu daga cikin al'umma ke ganin wannan matsaya ta kungiyar ta JNI ta zo a makare saboda kwanaki kalilan suka rage a yi wannan mukabala. Wanda ya zamanto an yi latti wurin dakile fitina da kwata-kwata ba da a dakile ta din ba. Amma gwamnatin jihar Kano ta mayar da martani ga ƙungiyar ta jama'atu Nasarul Islam da ma wasu malamai masu ra'ayi irin nata. Comrade Muhammad Garba shine kwamishinan labarun gwamnatin. Makabala da ake magana malamai Abdul shi ya nema ya roƙa cewa yana so wannan makabala haɗakan malamai 'yan Isala, 'yan Tijjaniya da sauransu suka zauna suka tattauna suka haɗa kansu. suka ce su sun yadda da wannan bukata na abdul jabbar saboda haka suka rubuto gwamnati takarda cewa sun amince suna so za a yi wannan makabala gwamnati ta tsaya ta duba ta ce to tunda wannan abu na malamai ne kuma ga an samu yarjejeniya tsakanin malamai abinda gwamnati za ta yi shine ta tabbatar da cewa ta ba da cikakken tsaro ta tabbatar da cewa ta samu wuri da ya dace saboda haka jiya zuwa shekaran jiya an samu takardu daga wurare daban-daban ba ma jama'atar nasarar islam ba akwai sauran malamai daban-daban da suka rubuto irin wannan takarda kuma akwai wanda suka magana da gamna wasu daga cikin malamai to jiya abin da muka yanke bayan duk mun saurari abubuwan da ma wasu daga cikin malamai suka faɗa da wannan wasiƙa ta jama'atun nasarar islam sai muka mai da abin ga su malamai mu dai a matsayinmu na gwamnati da abin da ya kamata mu yi mun shirya idan har malaman nan a shirye suke za mu tabbatar da tsaro domin a tabbatar da cewa an yi daidai gwargwado ba tare da tashin hankali ban Allah da za a yi. Yanzu ne lokaci ne zai tabbatar da wakanar wannan mukabala ko akasin haka. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.